na ba da izhadaitana wa haulana min dunka rahmatan innaka antal wahab. allahumma ya rabbana na'udhu bika min ilmi la yanfa wa qalbi la yakhsha wa ayn la wa ibadati la wa du'a'i la yustajab allahumma ya rabbana idha 'adaitana ilman aw malan aw mansiban fala ta'khus sa'adatana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 wannan fasal yana magana ne akan siratu salafi sira da halaye na murigaya kuma managarta su ne sabon annabi alaisan da kuma tabi'una da tabi'u tabi'ina da ɗabi'unsu fi ta azimi riwaya ta hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin girmama riwayar hadisin annabi alaihi salamu wa sunnatihi da sunnarsa to yadda salafus sale na al'umma suke yi su ko dama an ce kullu khairin fiti ba iman salaf dukkan alheri na cikin koyi da wanda suka gabata dinnan kuma wani guri na cewa fatabi isaliha mimman salafa ka bi managarta daga cikin da suka gabata magabatan nan to sai mu tsira حدثنا حسين بن محمد حافظ آه، حدثنا أبو الفضل بن حيون حدثنا أبو بكر الصحابي وغيره حدثنا أبو الحسن الدارقطني حدثنا علي بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان الخطاب حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن مسلم فقيه عن عمرو بن ميمون ana tadaftu ila in masudi naka ma sami itu itu ya kunu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa annahu hadasa yawman fajara ala lisanihi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam summa ala karbun atara aitul araka yau an gaba ta yi يفتهي ثم قال هكذا إن شاء الله أو فوق ذا أو ما دون ذا أو ما هو قريب من ذا حدثنا الحسين بن محمد الحافظ wato al-hussein ibn muhammad al-hafiz ya zantar da mu shi kuma abul fadl ibn kairuna ya zantar da mu abubakar al-barkani ya zantar da mu wa gairuhu da waninsa abul hassan darar kudini ya zantar da mu ali ibn mubashirin ya zantar da mu ahmad ibn sufyan al ya zantar da mu yazid ibn harun ya zantar da mu al ya zantar da mu daga ya karɓo daga muslim al-badin shi kuma daga kuma amr ibn maimun shi amr ibn maimun kala yace iktalaftu ila ibn mas'udin radiyallahu anhu sanatan na kai na komo na dinga kaiwa da komowa kullum in je in dawo in je in dawo ina ta kaiwa da komowa gurin aulahi dan Mas'ud sanatan tsawon shekara guda kuma sami ita ya kulu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba jinsa ya ce manzo Allah mai tsira da manzo Allah ya ce ba saboda jin nauyi illa annahu haddasa yawman sai dai cashi wata rana sai ya hadisi fajara ala lisanihi sai ya gudana a harshensa abin da ya gudana shine ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya faɗo wani kalmar sun ma'alahu karbon shi aka damuwa ta lullube shi hatta ra'aitul araka ya tahaddaru an jabhatihi sai na ga gumi yana ta tsibowa tartartar daga goshinsa sau da haiba da jin tsoro sun maƙala da ya faɗi hadisin sai ce haka za in sha Allah ina zaton haka yake in Allah yadda ban yi wa annaba alaihi ƙarya ba au hauka za ko kuma abin da annabi alaihi ya faɗa ya ɗan ɗara wannan au ma duna za ko kuma ya ɗan yi ƙasa da wannan au ma huwa ƙaribin min za ko kuma kusa da abin da na faɗa ne saboda tsantsini da haida da kaucewa kai jefa kai cikin hadari shi sabon bayan ya faɗa da sai da ya ɗaure maganar da wannan don gudun maganar annabi alaihi salatu wassalamu duk inda ya faɗe ta to Allah ne ya faɗa ba wai ba inki to duk wanda zai ce shi ya faɗa to sai ya hattara shi sa ce man ka zaba alayya muta amidan faliyata bawa baka da hominan nari shine to wannan shine sira Dabi'ar marigaya magabata na wannan al'ummar masu kirki to haka suke dangane da maganar annabi alaihi salam wafi ruwayatin hu wakat a wata rawayar kuma ce aka yi fatara da waje huhu ta ga fuskarsa ta canja wa fi riwayatin kuma kar ta gargara da ainahu sa ga idanuwa sun yi raurau hakan nan duk ya cika da kwalla shine ta gargarat ita kalma ce da take da dan faɗi ko mutum ne ya zo mutuwa ana cewa ya kai gargara nan kuma an ari kalma a ido shine in yi dinga raurau duk ya cika da kwalla to akan ce ta gargara a nawa wanta fahad audajo kuma jijiyoyin wayansa yasa ga sun tashi sun yi burɗin burɗin lokacin da ya karanta wannan magana shekara guda bai ji shi ya faɗo ta kalma daga annabi lissan ran da ya ji shi sai ga gayin da kamanninsa suka zama قال halin madinati mara maliku ibn anasin ala abi azmin wa huwa yuhaddisu fa jazahu wa qala inni lam ajid mawdi'an ajlisu fihi fa karihtu an ukhudha hadisa sallallahu alaihi wa ana qa'imu hmm. qala maliku ya rajul la ilmu musajjin fas'alahu an hadisin wa huwa فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت أن أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدثك أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متحدثه فقال إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري قادل مدينتي Ibrahim dan wallahi dan قريم mutumin Madina madina madinati shi alkalin madina ne ya ce marra malikun maliku bin anasin ala abi hazimin maliku dan anas ya wuce gurin abu hazim wanda na ce ya samu khalifa na bani umayya din nan ya ce masa ka kula da iyalin gidan annabi alaihissalam ka kula da 'ya'yan muhajiruna da ansaru ka kula da masallacin maka da madina ka kula da musulmi ya ce masa kaifa sai ce ni sai dai Allah to shine wani abu hazim din malami ne to maliku ya wuce ta gurin su wa huwa yuhaddisu shi yana ba da ilimin hadisi fa jazahu sai wuce shi maliku sai wuce wa qala inni lam mawdi an ajlisu fihi ban sami inda zan zauna ba fakaritu ana akuza hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana qa'imun sai na ƙi in karɓi hadisa annabi alaihi wasallam na tsaye Ba zan karɓa ba ina da gaske tunda ba wurin zama kawai sai na wuce waƙala malikun maliku yace ce ja ila rajulun ilabinil musayyibi wani mutum ya zo gurin Ibnil al-musayyibi fasa alahu an hadisin sai ya tambaye shi akan hadisi guda ɗaya ho ji'un. a lokacin abdul Ibnil musayyibi yana kwance fajalasa sai ya tashi zaune wa haddasa hu ya yi masa hadisin faƙala lahur rajulu sai mutumin ya ce da shi faƙala lahur rajulu ko amma da ce faƙala lahur rajulun to da ba wancan ba ne saboda ka an na kira iza wa idan ma'arifa hiya ainihin lula saboda ce ja a rajulun wani mutum ya zo na ku ce faƙala lahur rajulu sai shi wannan mutumin ya ce da shi amma da ce faƙala lahur rajulun to wani mutum ba wancan ba shine ya faɗa shi sala ke ce fa na ila fir'auna rasulan fa asa rasula to shi ne wancan sai ya ce wa dittu na so an na kalamta ta anna ina ma ba ka wahala ba na gana na wahal da kai kana kwance ka tashi kana cikin wuta fa qala sai ibn al-musayyib ya ce inni karihitu an uhaddisa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ana muddaji'un ni kuma naki in hadisi in faɗi magana daga annabi alaihi salamu ina daga kwance ya fi min sauƙi in tashi zaune a kan in ce Wani na gaji وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون حقا فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم an rawaito daga muhammadu dan sirina ya kasance karya kunu ya da haku yakan kasance yana dariya amma a lokacin da yake dariya fa'i za zo kira inda hu hadisun nabi sallallahu alaihi wasallam khasha'a idan aka ambatan masa hadisin annabi alaihi a lokacin da yake wannan khasha'a sai a ga ya risina sai risina shuru ya daina wancan قال أبو موسى أبي قال مالك بن أنس لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو على وضوء abu masaudin ya ce kana maliku bin anasin maliku dan anas ya kasance layu hadisu bi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baya zantar da hadisin annabi alaihi wasallam ya faɗi hadisi illa huwa ala wudu in face sai na cikin alula ijlalan lahu domin girmama annabi alaihi salam shi ma maliku ya hakaito wannan irin wannan daga ja'afar dan muhammad shi ma ja'afar dan muhammad baya taɓa kalma ba ta faɗa kalma ɗaya ta hadisi face sai na cikin al'ula saboda girmama annabi alaihi salatu wassalam wa qala mus'ab ibn abdullahi kana maliku Za a haddasa an rasulillah sallwa sallama ta wanka a wata hayyi a wani wasa siyarwa hudu sun wai ila anzanika a kala illahun hadisu rasulillah sallwa sallama. E, kala musu abu na Abdullahi. Musu abu ɗan Abdullahi ce kana Maliku na Anasim. Maliku ɗan anas ya kasance idan za haddasa. har rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi yin hadisi daga annabi mai tsira na wancin Allah zai magana a kansa ta wadda sai alwala wa a ya shirya wala bisa siyabahu ya sa tufafi sun mayu hadisu sannan ya faɗi hadisi al-musabi ya ce fasu ila an zalika akan tambaye imamu na maliku akan wannan faƙala innahu hadisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai hadisin manzon Allah ne sallama shi sa nake haka qala mu'tarif kana idza atan nas malikan harajsa harajat ilayhim al-jariyatu al-jariyatu fataqulu lahum yaqulu lakum shaykhu تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا مسائل خرج إليهم وإن قالوا الحديث اغتسل مغتسله واغتسل وطيب ولبس ثياب جددا ولبس ساجه وتأمم ووضع على رأسه رداءه وتلقى له منسة ويخرج ويجلس عليها وعليه سوء ولا يزال يتنقم بالعود حتى يخرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كير ولم يكن جلس kana iza atan malikan idan mutane suka zo makaranta wajen imam malik kharajar ilaihim jahiriyatu sai wata baiwa ta leƙo. fata qulu lahum tace da su ya qulu kuma shaykh shehu ya ce turidun alhadisa amul masaila hadisi kuke so ya za a yi koko tambayoyi za ku yi kalu ƙalu almasaila in suka ce ayau tambayoyi za mu yi kharaja ilim sai fito nan take wa in ƙalu alhadisa in suka ce hadisi da hala mugtasalahu sai ya shiga sa to gurin wanka waga sala ya wanka wa wata ɗayyaba ya shafa tulare wala bisa siyaban jududan ya sa tufafi sababbi wala bisa sajahu sannan ya ɗauko kuntinsa ya ɗaura wata ammama sannan ya yi rawani kowa za a lara asihiri da sannan ya ɗauko kuma yafinsa ya rufa a kansa wutul qalahu na satun sai kuma zo a sa masa kujera fa ya kharuju sai ya fito faya ya jilisu alaiha sai zauna a kan wannan kujerar wa alaihi rukushu tare da shi akwai alamar tsoro da kuma risina wala ya zalu ba zai gushe ba yau bakharu bil ana taskunna musu turaren wuta hatta ya faru min hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai ya gama wannan hadisin tukunna kala gairuhu wani sa yace walam yakun jilisu ala tilkal minassa bai kasance yana zama a kan wannan kujerar ba illa idza haddasa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zan yi hadisin annabi alaihi wasallam zai hadisin annabi alaihi wasallam sannan yake zama akan wannan kujera amma ba ita bace a dandagare ya kasa yake zama صلى ولا أحدثه Hmm. kala ibn abi uwais ibn abi uwais ya ce faƙila le malikin fi an yi magana da imam malik aka yi masa magana akan haka hmm. me isa kake sa a tambaya kafin ka fito makaranta hmm. in aka ce hadisi ne sai kai wanka sai ka sa turare sai ka canja tufafi sai ka ɗauko kuntu ka sa sannan ka yi rawani sannan bayan haka ka ɗauko shirami ka sake rufawa sannan sama kujera ka zauna sai ce uhibbu an u'azzima hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina so in girmama hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wala uhaddisu bihi illa ala daharati ba zan yi zantar da magana akan annabi alaihi salam fa sai ce ina cikin tsarki mutamakkina ina cikin tamakkuni na wato ina da tabbas akan abin da nake kuna cikin nutsuwa to sannan ne magana Amen. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو قائم أو مستعجل أحب أن حديث قال يشي وكان يكره يكره أن يحدث في الطريق yana ƙin ya ba da hadisi yana kan tafarki awwa huwa ka'imun ko kuma yana tsaye aw ajilin ko yana cikin gaggawa mm. wa qala yace uhibbu an ufahima ni ina so in fahimtar da mutane ne hadisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisa annabi tsira na wancin Allah idan akan hanya ana tafiya ba za a iya fahimtarwa ba a tsaye a tsaye tsaye askin doki ba za a iya ba in ana ta gaggawa akan wani abu shi ma ba za a iya ba sai an cike an samu cikakke nutsuwa da tamakkuni sannan sai a a faɗi hadisin to haka yake wato zirarul dan warrata ya ce sun kasance karahuna an yi hadisu ala wudu'in suna kin su yi hadisin annabi alaihi ba tare da alwala ba wani hau an tadata da kuma kamancinsa daga tadatu.

alamma mafaraga, ina da matsalisi wata farga an zina su kunki da guya a ba abu lahi da kadura aiki ninka yau mai ajaba kala da an ina masa ina ba samar su da ne a jisar rasu kala abdullahi bin mubarak wallahi bin mubarak yana cikin ulama'u khurasan manyan malamai ne da ake na musulunci suka fara talifi na farko a musulunci ko tasnifi ba talifi ba suka fara tasnifi na farko da su maluku ɗin babban malami ne ah, ya ce kuntu inda malikin na kasance a gurin imam malik wa huwa na a lokacin yana karantar da mu hadisi fale da garhu a karabon sai kunama ta dinga harbinsa sita asharata marrata sai ta harbe shi sau goma sha shida harbe shi ya ƙi kulata ta harbe shi ya ƙi kulata ta harbe shi kulata dafin yana shiga yana jin zafin wa ya ta tagayyaru launuhu kamanninsa tana canjawa ya sfar ana ganin fuskar sana fatsi-fatsi wala ya ɗau hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ba zai yanke hadisin bai ce kunama tana harbinsa a duba yaki sai da ya jera sai da ya jire hadisin kaf falan ma faraga minal majalisi yayin da ya gama aka gama zaman gaba daya wata farraka anhun nasu mutane kuma suka tafi ko rabu da shi sai bin mubarak ya laba ko fa qultu lahu sai na ce da shi ya aba abdullahi da kadar aitu minka yawma ajaban yau na ga abin mamaki da gurinka na ga abin da yake faruwa ƙala na amsi shi haka ne inna ma sabartu na yi haƙuri ne ijilalan li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin jin nauyin hadisin annabi alaihi zan ji kunyar Allah don kuna ma tana harbi na yanke magana da annabi alaihi faɗa saboda harbi in tsaya in duba shine yasa na yi haka wannan shine alfa'ilul hadari almun da alƙali ya kawo kana so ka gyara mutanen zamani to sai ka gaya musu abin da magabata suka yi

على mahadi yace ma'a malikin ilal aqiq wata rana na yi tafiya tare da maliku ilal aqiq wato wajen aqiq wadil aqiq kenan don dama shi ma malik dan ungo ne shi a madina dan aqiq ne wani wadi ne a madina mai faɗi wanda yake da rassa da kuma jela daban-daban shine ya bullo ta jikin uhudu kusa da dutsen akwai wani rami za ka shi kamar na jakar ya wuce to wannan na aƙiƙ ɗin ne ya wuce kuma shine har abin na masjidin shajara inda ake ɗaura harama zulhulaifa duk shine lokacin annabi alaihi kuma madina gurin yana da daɗi yakan je da na aisha radiyallahu anha tana cire sulai ko za mu komo nan da zamani guri ne mai albarka to yakan je shi malik dan kusa da gurin ne gidan ruwata bin zubair har yanzu yana gurin an ce lokacin da annabi suleiman alisun zai wuce ta a aƙiƙ din zai gota sai yake gaya mutanen sai ce nan annabin ƙarshen zamani zai dawo nan zai zauna kuma a watar wayan malamai sun ce da annabi alaihissalam ya tafi isra'i sai da jibril ya sa shi ya sauka a gurin ya sallar raka'a abi ya ce nan za ka dawo wajil aqiq kuma abu huraira abu na sama a nan take to da suka yi tafiya da shi zuwa aqiq din fasa altuhu an hadisin muna tafiya sai na tambaye shi akan wani hadisi fanta harani sai mun tsawa wato ya kyare ni wa ƙalali sai ce kunta fi aini kai a ido na ajal ka fi gaba min an tas'ala an hadis rasulullah sallama wa hana hannu namshi kai tambaya akan hadisin annabi alhali muna tafiya ka wuce haka bai kamata darajar da ɗauke ka ba za ka yi haka ba sai ba ka bai ba shi ansa ba ya kuma ladabtar da shi kenan ya kuma zarge shi cewa haka ya kamata ya ba واسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه فأمر بحبسه فقيل له إنه قال قال القاضي أحق من أدب وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي جرير بن عبد الحميد القاضي ne ya tambayi imam malik ana hadisin akan hadisi wa huwa qa'imun alhali shi alƙalin yana tsaye daga tsaye tambaya me ma'anar hadisi kaza kaza fa amara bi habsi sai malu ya ce a tsare shi je a kulle shi fa qila lahu innahu qadir aka ce alkali ne sai maliku ya ce alƙadi a hakumin min mana uddiba shi ne fi cancanta wanda za a ladabtar ya fi kowa buƙata a ladabtar da shi akan sha'anin annabi alaihi salam wa zukira an hisham bin gazi alamin malik sa'ala malikan an hadisin wa huwa waqifun fadarabahu 20 saudan thumma shafaqa alayhi فحدثه عشرين حديثا فقال هشام وددت لو زادني زيادا ويزيدني حديثا وذكر أن هشام بن الغازي hishamu dan algazi sa'ala malikan ana hadisin ya tambayi imam malik akan wani hadisi huwa waqifun alhani a tsina tsaye fada rabahu 20 sauda sai imam malik sai da saka musa bulala 20 saboda aladautar da shi sun ma a ashfaqa alaihi sai kuma ji tausayinsa bayan an masa bulala fa ishiri 20 hadisa sai ya tsantar da shi hadisi 20 daidai da bulala 20 fa qala hisham sai sha mai ji daɗi ce wa dittu lauza da ni siyaɗa na so a ce ƙara min wata bulala lawai ya zidi ni hadisan ya ƙara min hadisan in ƙare da shi قال عبد الله بن سالم مالك لا يكتبان الحديث وهما طاهران wato kala abdullahi ibn salih abdullahi dan ya yace kana malikun wallaisu imamu malik da laisu ibn sa'ad laikatu banil hadisa ba sa rubuta hadisi illahu ma tsahirani face sai suna cikin tsarki wato sai suna da alola يستحب أن لا يقرأ أحاديث النبي صلى wala yuhaddisu illa ala ya ce kana ya kasance yana son Allah ya kara a hadisar nabi sallallahu alaihi illa ala wudu'in ba zai karanta hadisan annabi alaihi wasallam face sai yana da alwala wala yuhaddisu ko ba zai karantar da hadisi ba illa ala daharatin face sai yana da alola dai وكان الأعمش إذا أراد أن يحدث وهو على غير وضوء تيمم الأعمش يا كسن شيء إننا ينا نفن زي بكرنت الحديثي الحالي باشد shi da alula ta yammama to sai ya taimama sannan ya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام Eh, to ina ga kalmar da zan faɗa ita ce wani abubuwan da asalafu salihu suke yi girmama annabi ne alaihissalam kuma sanin menene annabin alaihissalam duk abin da ya fito daga bakinsa alaihissalam allah ne ya faɗa jakadan allah ne ya faɗi komai kuma shi allah ya zaɓa ya saukarwa da littafinsa alkhatim alkur'ani ya danka amana komai a gurinsa kuma ubangiji ya amince da shi ya ce da shi ka bi shi irin ka arfe man yi in rasula faƙar ada Allah lada in dai ka ba na wasu Allah ce yana da ka ka bi to yana da daraja da girma abin da nake so da mu yanzu mu duba Allah mu ga halin da muke ciki tsakaninmu da annabi alaihi salam mu duba illolin da muke tattare da su mu al'ummar musulmi yau na ƙyashi da hassada da ƙin juna yan gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙyashi ƙin juna su kuma za ka ga suna yi junansu sihiri da jifa maƙota maganar ƙaunar juna da abu ita ma babu sai hassada sai kyashi ɗauke-ɗauken mutanen da ake mafi yawa makota ne za su haska su ba da wato lagon mutumin da za a samu a kama shi alhali sallah muke mutumin da yake cewa ya yadda annabi asaman gaskiya ne shi ne zai algos abinda zai sayar wani sayar sai haɗa shi da kuma da za ta cutatar da mutane shi ya samu kuɗi ko wanda zai sa mutane suka saya asara za su wannan wani irin abu muke ciki yanzu mu auna kan mu gani makaranta za a zo ana karatu ana karanta hadisi amma masu karatun babu ƙauna juna tsakaninsu hasada tana na a tsakaninsu ko an yi samu dama sai cutata da dan uwansa me amfanin karatun da muke yau al'umma na abin da ta juya ta zama kenan da abin da kake so da al'ummar nan na alheri in ka zo mata shi ba za ta karba ba harkar sana'a nan da harkar neman kuɗi 'ya'yan musulmi ba sa kanta duk wanda ya buɗe wani abu don su in ya zo ba za su yi ba sai dai 'ya'yan wayan su kula daga nesa wanda ba musulmi za su zo su kwantar da kai su samu arziki su tafi amma 'yan musulmi ba za su yi ba da abin da ka zo da shi kace za ka ɗora su to ɓata shi za su hukumomi idan suka zo suka ce za su fito da wani shiri saboda tallafa al'umma ta ci gaba to in dai 'ya'yanmu ne na nan ran da aka gama yaye su aka ba su abun sana'ar ranar za su sai da shi su tafi su kama gabansu wannan wace irin al'umma ce ana jin wannan gobe kiyama za a tashi mu je gaban annabi sama a yadda da mu muna bin na ya kamata mu karatun tanisa kar mu dinga yaudarar kanmu kar mu kuskura mu bari mala'ikan ɗaukar rai zo ya ga goshin muna cikin wani abin da muke ciki ni abin da ke jan hankalin mu kenan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam wasala ai kullum abin da nake faɗa duk wanda ya ce garinmu da nisa to ba kama shi ya kubuce ba ai ba buƙatar za a kai mutum kowa ya gane ba daidai ke ba shi zai gyara kawai ba abin da mace ke buƙata banda ya farka ya duba shi ne alƙalin kansa ya iki ya yadda ya gamu da Allah haka in ya san ya gamu da Allah ka ba daidai ba to shi kadai ya san yana zai gyara shi zai gyara duk matsalar da sharran a zukatanmu ne shi sa annabi alaihi ya ce da mu inna fil jasadi mudgatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu duk abin da ilalace mana ita ce komai ya kare ya rikice mun zama iri a cikin wahalhalu muke dandur gaba daya fagan fagantu muke zuciya ce kura da ta lalace ta gurɓace ta rabu da Allah ta zama tana ɗoyi ta yi gyambo tana jin warin kafirci abinda Allah zai mata kawai sai watsar da ita in ya tashi mata ukuba sai sa ta tamanta kanta shi shikenan dama yi yake da ka manta Allah sai sa ka manta kanka abinda da ya kamata kai ba shi za ka yi ba abinda da ba za ka yi ba shi za ka yi abu ya ɓaci kuma to yanzu haka muka shiga za ta kunu kallar zina na sallah fa an ulaika anfusahum ulaika kuna fasiquna to ya yi ba mu magana duk abin da muke da duniyar nan ce to la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati ashabul jannati humul faizuna duk abin da zaka yi kokari zama kana cikin aljanna domin su ne faizuna da haka abin da abu za a iya yi watakila kamar da ka faɗa sai dai malamai ne za a zama su za su ɗauki wannan gabara wajen ƙoƙarin gyaran zukatan mutane abin da aka zo a tsaya a gyara zuciya ta sani ta fahimci allah tukunna ta gane shi subhanahu wata'ala allah ba zai canja ba a allansa mu da abin da ya dame mu yanzu babba shine harkar duniya samun nan ya tsune mana ido mun ƙwallafa rai akan samun duniya annabi alaihissalam kuma ya gaya mana alkafi kalbi ruhul amin annahu lan tamuta nafsun hatta a ƙasa arzikiya wanda zai mutu sai ya gama kace arzikinsa kuma ubangiji ya raba arziki ne da ilimi da kuma adalci ba da ka Allah yi ba duk abin da yana sani na bi ma ƙasamul maliku labidu a jahiliya kafin ya musulunta shi ya faɗi wannan baitin fakana bi ma kasamal maliku fa inna ma khala'ika baina bainana allamuha ka amince da abin da mai iko ya hukunta ya raba na arziki domin qasamal baina na allamuha wanda ya raba rayuwar halitta masaninta ne shine Allah subhanahu wataala to din rikicin a wannan iki a zuciyar nan take dan hassada Allah ya ba wa na farcin su sadammi me yasa wani ya samu kaza ni ban samu ba kowa ya sa sai na shikenan wannan duk shi kai mu ga wannan halin da muke cikin su gaba ɗaya amma Allah ba sa duk abin da ya rubuta maka sai ka samu in za a ce wannan ba in za a tattara duniya ma duk mu ce saka da a cire kowa ya zama saura shi ba zai samu sama da da aka rubuta in ba kowa mai sai shi kadai to wannan ya kamata ko qur'ani karanta shi muke mun kasa tsaya mu lura kissar na na maryam da annabi zakariya alaihi salam ai karatu ne mahaifiyarta ta yi alkawari cewa allah ba kance ta haifa ɗa namiji za ta yanta shi ta barwa masallaci sai ta haifi mace duk da aka ta cika alkawarinta allah ya karɓi na na maryam ya ƙata na annabi zakariya alaihi salam yana kula da ita shiga nan sai karama ta samu in ya shigo sai ga abincin rani amma cikin tsilirin damuna sai ga abincin damuna a cikin rani katakau a'a to wannan yaya al'amarin nan yake haka sai ya tambaye ta anna laki haza a ina kike samun wannan sai ta ce huwa min indillah ai daga Allah ne kaga na farko an koya mana ba a hassada shi annabi ne alaihi salam yarinya aka haifa aka ce kula da ita Ka ga bai ce ina da wannan daraja ya za yarinya ta karama ni ba ni da ita eh. Ka ga an koya mana cakar duk abu da ga Allah ya yi wa wani karbi domin assalamatu fi Zaman ka da Allah lafiya ka miƙa waya akan abu ne ka karba shi kadai ka zauna lafiya wallahi duk wanda bai wannan ba sai ya tumurmusa shi kuma ya mutu a wulakance kuma ya je lahira ya kona shi dan ba mai canja shi sai sai kawai ya yarda bai ce ta yi ya za ki ce kina da karama kina wani abu ni ina annabi sai yadda sai ga a shi ma yana da wata bukata wurin Allah wanda yake kawo abincin rani cikin damuna yake kawo abincin damuna cikin rani ka tako to fa abin da nake so fa zai iya na tsufa na shekara ɗari ban taɓa haihuwa ba zai iya da ita don haihuwa ba a shekaru take ba a kawai kyautarsa ce sadaka hunalika da ya rabba sai roƙi ubangijinsa ya ce ga abin da yake so kuma sai ya bashi to kaga an koya mana abin da ga Allah ya yi wa wani mai kwan mutum ya tsaya da ya hasada roƙe shi ya baka irin nasa kar ka ce irin nawa ne eh. da irin falalaka da abin da kake bayan ka wanda kake so ni ma na so kamu in ka fara ca irin nawa ne to hasada ta shiga ai ba a kallo ba ruwanka hasada ta shiga eh ko harka ce ta harkar sha'anin bin Allah roƙi Allah taimake ka yana zaka kwatanta irin na wani shikenan kuma a rayuwar duniya ba a so mu dinga kallon wanda ifi mu a harkar duniya to za mu halaka in ka mallaki dubu ɗari in ka game miliyan ɗaya to karka kalle shi kar ka dinga hadani don ba za ka gode Allah kuma hasada za ka yi in kana da dubu ɗari to dubu wanda ya mallaki dubu goma sai ka tabbatar ka ɗara sai ku gode wa Allah to haka ake rayuwa ya zo kuma aka si miki a inda ake son ka kalli wanda ya fi ka sai wanda ya fi ka ibada ya fi ka bin Allah ya fi ka tsoron Allah shi za ka yi cika sai ka biyo ka yi irin nasa to kuma a nan sai muka cewa imani irin na wannan ai ya fi ƙarfinmu to shedan ne mutane saka ya gina mawanka kowa ya hau kai ya zauna ya harɗe ya zauna a kan daidai ke shedan yana munnar in aka muta ta huta tare da shi tana so mu fahimci wannan duk abin da ya ja mana wannan fitinin wannan ne harkar duniya ka kalli wanda ka fi in kana tafiya ko keke ba ka da shi kana tafiya a ƙafa to gode wa Allah akwai wanda hawan jini ya lalata shi ciwon siga ya tsara ta ba zai iya tafiya kasan ba ka kafi shi in kana tafiya a kafa ba ka da komai akwai wanda ya hana shi kafar a yanke take ko kuma ya naɗe ta jangin da yake so da ka gode masa ya maka wani abu da ya fifita ka akan waɗansu to haka ake wa Allah a harkar duniya amma a harkar bin Allah to ƙoƙari ake a ga wane ne ike wato matsabara ai ƙoƙari a dinga bin sa kafa da kafa dan a samu wani abu haka ake kullum mutanen kirki su wannan suke kallo allah ya ji kan babanmu wala iso na makwarari muna zuwa maka su irin wannan ne a gabansu sai ya gaya mana ya ga wani mutum a madina to muka cika da mamaki yana ta kallon mutace ya ga wani mutum a madina duk sallar duniya da zai na hula ta tsakanin sallah da sallah salati tasbihi ki magaraba ce duk sai da ya gane shi magaraba ce kadai saboda tsakanin kiran sallar da wannan akwai akwai wato kunshi to ita ce kadai ba amma duk sallolin nan sallar da yake tanakuli ta farfi tsakanin sallah da wanda salatu ta bi ki ce kun ga wani malai ce kun ga inda mutane suke ko inda ya kamata mai koyi kenan Allah ji kansa haka masu da rai zaman goda Allah da muka rayu da irin waɗannan mutane duka zauna muka ji su muka fahimce su Allah samu dace samu dace samu dace samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm-hmm. <laughs> harka ce ta ilimi ta rubutu ai dai abin da muke yanzu mu talifi muke a mara tattaro na a tattaro na shi mishi shi ba wani riga ka yi ne ka ɗauko kai ka tsara shi ka jera shi yanda kake so sai tashi akan haka Shi ne shine tasnifi ko masu ilimai ai kaga jera abu akan jogo jogon wannan da jogon wannan lafko damul lafki ila lafki ka ɗauko jogon kaji ka zuba kaji ka ɗauko jogon zabi ka zuba zabi ka ɗauko jogon agwagi ka zuba agwagi ka ɗauko na dinya ka zuba dinya shine mu lafki ilal lafki to sinifi ne ga malaman da suka rubuta na hau da suka tashi suka ɗauki kalma sai suka ce ta kasu gida uku akwai suna akwai fi'ili akwai harafi sai suka ware da suka tashi sai suka ɗauki marfu'atu su suka jera su wannan marfu'i ne sunansa fa'ili na'ibul fa'il mubtada khabar suka jera su sannan mafa'ilu aka ɗauko su mansubatu aka jera su to wannan kaga tun da su suka fara a gurin wani suka shi ne sinifi sun jera wannan 'yan gida ɗaya a jeri guda sun ɗauko wani 'yan gida ɗaya sun jera su a guri kaza haka suka yi kayansu kamar wanda yi risala kaga ta sinifi haka ya tsara kayansa haka yake so amma an ka duba ba abuwabul fiqihi ai ba haka zai zaba shi ba ba ba sa muka yi ba ta sinifi haka ya rubuta kayansa amma abuwabul fiqihi za ga gida-gida ne akwai abin da ya shafi sha'air ibadu akwai abin da ya shafi ahwali shaksiya akwai abin da ya shafi akadiya akwai abin da ya shafi a siyasar shari'iyya akwai abin da ya shafi albiyu'at kamar sai dinga jera sa su a harɗe sai ɗauko wancan ya saka ce haka ya so yi to nan ana yin haka yau kuma a yanzu baka isa ka zo ka canja masa zuba littafin zau domin amanatul lahu wa wali asarihi shikenan to amma me hammam din ai hammam irin da ake a ƙasashen larabawa ne Shi ne hammam wanda ake katon guri na gani sun fara da shi a ƙasashen irin su morocco nan da sauran ƙasashen gabar ɗaki ake tangame mi a yi masa kwami-kwami yana da ɗimi kuma akwai ruwa mai kyau mutum zai shiga ya tuɓe ita yin wanka wancan yana yi wancan yana yi wancan yana yi to wannan da haka ake shine hamma to annabi sai wanda ya bada gaskiya da Allah da na lahira kare ya shiga haka sai ya dauko ya dauko bante ya daura saboda ba zai fi tsirara gidar ba wannan shine hammam din shi mutum ya in ya fito daga shi ba zai sha ruwa nan take ba saboda guri ne mai zafi in zai shiga ko ba zai sha ruwa ba lokacin zai shiga kuma mutane da dama suke shiga daban-daban daban-daban shine hammam din eh ba wai ban irin wannan na wannan ba mashin mutum ya ji tsoron Allah zai iya kiyayewa an ce mamu abu hanifa ai wannan ya kiyaye Allah ya kadarin ƙadarinsa ya zama haka eh amin eh? wanne kuntu kuntu na ce ya sa kuntu shine saju shine suke gansa ɗailasan irin kamar a baya kamar wadda aka saƙa ta irin mai saƙan nan bai kamar gashi mai kauri kauri yadda ima ɗaya eh, ita sai sa kauri kan malaman azahar a yanzu suna ɗaura irin wannan a ɗauko tufafi haka mai kauri an yi masa saƙa kamar a baya ko kuma wannan wannan eh, alkyabba ma mai kauri sosai a sa in ka lura za ga sojoji da duk suna da kuntu irin wanda ake in ana ruwa mai kauri da suke sawa da kaji za su ga gashi gashi ne a jikinsa sanyi ba iya ratsa shi a shi sada bahaushe in zai zagi mutum yakan ce kuntun kaza ɗinsa yi wannan ne kuntu ɗin Eh, tafafi ne na alfarma sai abin girma ya taso ake sa shi shine saju kuma shine ɗailasan Thank you. to ai sai mutum ya san darajar abu shine ya san kimarsa zai iya bada kansa ya kaskantar da kansa domin ya samu wannan amma wanda bai sani ba ai bai san darajar abun ba ko wata shekara ba na mantawa a nan akwai makaranta na in ka fita baya ta malam allah ji kansa akwai su sani ahali eh. da su alhaji audu darakta da makamantansu duka sai aka dan samu matsala ba su zo ba su dan yi wasa zuwa makaranta da la'asar sai ce na kiransu muka tafi ganin muka tafi gaba ɗaya sai ce wani kwana kaza ka zo makaranta ba saboda haka abu da zan zan maka shike na sallame ka daga makarantar wani kai ma zo ya zo kwana kaza ka yi kaza tunda baka buƙatar karatun na sallame ka to mamakin da ne a lokacin duk muna yara muka ki amma dukkaninmu ba wanda ya masa ihu saɓanin yaran yau in yau ya tara ɗaliban sai sauran yara 'yan kallon su ta musu sowa duk gaba ɗaya muka yi shiru su kuma duk wanda ce masa na kore ka sai zo gaban sai durkusa ya ce malam kamun rai tuba nake ba zan koma ba na tuba ka yafe mu ba zan koma ba sai su kenan ce ka zauna da haka duk aka kaka kuma haka yi to lokacin yara an susar da su sun san darajar karatu mm. malami ya ce zai kore su ba za su yadda ba yanzu kuwa ta fi nono fari ta fi nono fari a gurin mutumin yau eh in ya taushe kenan malamin ma zaginsa zai ce shi ba ruwansa da shi tunda da jin za ana cewa mugun malami na taɓa jin wannan kalma banda yaran yau Tunda ake an taɓa mugun malami mugun malami san darajar sau a komai ba na taɓa zuwa gidan wani malaminmu da la'asar an dafa masa shayi ya zuba min kofi ɗaya na sha da na zo sl na ce na je gidan malama nan na sha shayi sai na zama abin kallo sai ko hadin gabi na na zama wani mutum na daban malam ne ya ba shi shayi a gidansa kowa sai girmama wani yake so na sha shayi a gidan malam wanda ka san fa haka aka yi juyi nan take haka al'umma ta lalace mala tuni subhanallah shekaru kankani inda ka san wani irin juyi haka kura Allah ya sauye na <laughs> to to abubuwa suna da yawa abubuwa suna da yawa wani abin zama da maɗaukin kanwa ne kuma mun zama so kwaye da yawa ba mu da basira mu mun san ana kin ubangiji yana ga mu la yuqatilu nakum hatta yaruddukum an dinukum in sadau sai muka zama bonono ba ruwanmu sannan qur'ani yana cewa la tattaki zubi danata min dunikum la ya'alunakum khabalan wa duma anit kar ku sake ku riki ba sake ciki ba a cikin ku ba ba sa sako jin jefa fasadi su lalata ku kullum waddu ma ne burinsu abin da zai wahalar da ku to sai muka yadda ba mu da muki duk wanda ije tattaro abin sai ya kawo azanci ya saki sai mu rabu da Allah da manzala sai mu ɗauki hankalin wani mulkamabi wannan ya cikin abin da ya taimaka wajen lalacewar mu ya lalata mu da kyau sannan wani abin kuma hawu ne ya faɗa mana hawu tunda annabi alaihi yana cewa da mu la tatabbauna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakalu juhra dabbin la dakaltumuhu ai hawo din ne yasa muka zo muka aje al'adu muka ce mun daina muka mai da duniya ta zama gida daya ba wani abu da wa'in suka keɓanta da shi ba wa'in suka keɓanta da wannan muka ca na duk ƙawayenci ne saboda haka muka haɗu muka lalace Daidai dai magana ta na kare ta nace kowa ya kokari kai da ya mutu ya gamu da Allah a haka a halin da muke ciki kowa ya gyara zuciya sai duba tsakaninsa da Allah mu'amalarsa da yan uwansa da iyalinsa da duk wanda zai ma'amala yau na gaya mana duk wanda yake hudda da mutane ba zai in yi rantse ko na rantse ba zan ka fara ba duk wanda ake mu'amala da su za ka yi mu'amala da mutum ɗari yau masu sallah sai ka yi sa'a uku a cikin ɗarin za su kai gaci a yanda ake so bisa ga son zuciya ko ha'inci ko cuta ba wannan na ga maka ina tabbas akan haka ake yi ba yanda za a yi mala'ika jibrilu alaihissalam ya dinga zuwa daga lauhin mafos ya dinga zuwa ƙasa ina komawa Allah yana aiko shi da sako gurin akramul khalqi inda Allahi afdalul khalqi alal idlaq idan go masa littafin da shine na ƙarshe a shekara 23 ana ka ce irin wannan ake so mu zama ba tun mai hankali a san ba haka ake nufi ba jibrili dinga wannan Allah yana gaya mana la laqawlu rasulin karim zai quwwatin inda zal ashe makin muda'in samma amin yazo da wannan abun kuma zama haka ai ba zai ba yaudara kan muke kurin yau kada kowa tun yana da rai ya farka ya gyara Allah ya taimake mu gyara eh, ya Allah taimake mu gyara mm-hmm. assalam yana yawan a to in aka ce ba zai samu ba fa eh? ba komai ai eh, kirki ne ai in yi da rubuta mahaifin salada ya zama birru rubi walida ya kyautatawa ya ta yin salatin saboda Allah ya imtisalan li amurka wa kasar da ya waje hika wali kauni na biya salamu ahalin lizalika to sai ka yi kai ka bar masa shi kenan in ka yi ubangiji zai maka abu biyu kamar da annabi alisa ya gaya ubai dan abu da ya dinga cewa kam nawa kake sawa salatin kake ma ce guda kaza ce da za ka ka kyauta ka kara da yafi ta ce zan bar shi gaba daya sai ce izan tukufa hammak wai gafaru laka zambuk kenan. Allah zai maka abu biyu duk abin da ya fi karfin ka sai maka maganinsa sannan zunubanka kuma za a yafe maka wanda bai samu wannan ya gama Eh, tukufa hammak wai gafaru laka zambuk shi ne a cikin salati eh. Allah samu cikin khairul musallina wal musallimina alaihi salatu wasalam na'am eh wannan nufin in yi in Allah ya karba hasanar da za a bashi ya baro mahaifinsa haka yake yayi ba komai wannan ma tabbace da mahadi salatin dai annabi yau alaihi abin da zai biyo baya kuma na irin alherin da za a zaka kasansa ya baro mahaifinsa eh. haka ne salati annabi alaihi wasallam mhm. alaikum assalam na ba a ji hmm.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 sai ba ka zo ka zuba kayan ka shikenan ya zo shi nawa wannan ce naira dubu ɗari shi kun ya duba ce na siya dubu biyar ya ka cewa albarka daman duk wanda ya ce da ni kayansa dubu ɗari daman ko ni ne zan shi dubu biyar a ba hankali a je dubu goma na san zabga mun kuɗi ikura eh. to bilho na wanda ya san kasuwanci ba sai ya ce na siya dubu hamsin an daki hanci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 ya ce maka dan alfarma annabi sai ce to ga kasuwanci na fito yi annabi ya zo da shari'ar rahimallahu ra'an samhan iza ba'a samhan iza stara samhan iza qtada an ka'ida ce ta annabi sai zan maka rangwame in zan sayar kai ma sai ka zama mai rangwame ka tabbatar na ci wani abu yanda nake kaunar salisu hake ma kai ma haka ya ce kai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 eh amin